yanzu da muke magana daren juma'a ne daidai da daren sha shida ga watan jumadal akira hijira na da shekara 1434 daidai da ashirin 25 ga watan april shekara ta da sha uku. wannan shine kasan na da da arba'in shida daga cikin jeren giyar karatattukan littafin fiqh sira wallafar professor zaid abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki saka mashi da alkhairi idan ba a manta ba mun karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama har ya zuwa yakin kabilar banil muraisi wato Muraisi Awa wanda ya yi wanda a wurin wannan yakin ne muka ainihin ji irin gudunmawar da munafukai suka yi wa ainihin kafirai wajen ƙoƙarin razanarwa da saka tsoro a cikin ainihin zukatan muminai jagoran waɗannan munafukai sunan shi abdullahi ɗan ubayu ɗan salul idan ba manta ba mun fara karatun darussan da ke cikin wannan tarihi inda malam ya kai mu zuwa ga matsala ta takwas wadda ya ce irin wannan mummunan matsayi wanda abdullahi dan ubayu dan salul ya ne ɗaukar wa kanshi wajen shugabancin munafukai da cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda wannan ya ja musulmi suka haɗu da ƙunci da tsanani wannan zai sami waiwaye dan tafiya mutuna da magana as-sayyida Aisha Allah ya ƙara mata yarda a inda take cewa yakin bu'af wanda ya faru a madina kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yaƙi ne da allah maɗaukakin sarki ya sa ya abku a wata rana don ya zama kyakkyawar sharar fage ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a inda waɗannan larabawa na jahiliya ƙabilun aus da khazraj suka yi faɗa suka kashe junansu da kansu wannan sai ya zama wata kyakkyawar shimfiɗa da sharar fage ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama domin duk wani wanda in an zo an fara musulunci zai yi taurin kai ya ja fitina sai da ainihin aka hallaka shi a wurin wannan yaƙi Ƙwaya ɗaya da allah maɗaukakin sarki ya ajiye shi don ya zama kyakkyawan misali shine abdullahi ɗan ubayu ɗan salul to a nan ne sai muka ji cewa malam ya ce to kaga akwai darussa guda biyu kenan dangane da wannan magana da aisha ta faɗi abu na farko ka sani da cewa shi wannan addini na musulunci allah maɗaukakin sarki ya ɗauki nauyin kare shi da kanshi na haka abin da ake nema da mumini shine ya bi matakan da aka ce mishi ya bi amma kare addini allah ne zai kare addini shi abu na biyu rayuwar abdullahi dan ubai da ta wanzu har zuwa annabi ya zo ya riske shi a madina wannan na daga cikin hikimar allah wallahu alam domin ta tunasashe mu irin wannan gagaruman ni'ima da allah ya yi wa musulunci kuma ya yi wa manzan shi muhammad sallallahu alaihi wasallama wajen hallaka ire-iren waɗannan manya kuma baƙaƙen kafirai tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin da annabi ya zo ya samu tattaruwar irinsu abdullahi dan ubayi a ce guda 60 zuwa guda 100 to jidalin da zai yawa don kaji yanzu kwaya ɗaya ne amma ya haifar da jidalin da an kasa samun zaman lafiya kaf a cikin garin madina a cikin musulunci ɗungurungun babu kwanciyar hankali sakamakon wannan allah maɗaukakin sarki yana da hikima yasa aka kakkaɓe irinsu amma sai aka bar kwaya ɗaya don Allah ya rinka tuna wa mutane irin ni'imar da Allah ya yi wa al'umma wajen raba al'umma da bala'i na ire-iren waɗannan tsofaffin banza waɗanda ba su da ainihin wato wani amfani a cikin rayuwa to a nan sai muka fara shiga fa'ida ta tara a wadda lokaci ya ƙure mana don haka zan ɗauko a kanta malam ya ce a tasi'a بمناسبة هذه الحادثة من المنافقين أود أن أقف الوقفات السريعة التالية عن المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم yace sakamakon irin wannan ɗauki ba daɗi da aka yi ta yi da munafikai tuni ko ina son in ɗan tsaya a nan tsayawa cikin gaggawa domin in tsaya in dubi wata irin kai da komowa wadda munafikai suka rinka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wadda ita ta ta haifar da barna mai yawa alif ma nazalat sifatul munafiqina fi suwaril madina malam yace ka sani sifofin munafikai sun sauka ne kadai a cikin surorin da suka sauka a madina a cikin surorin da suka sauka a makka Allah bai ambaci siffofin munafikai ba ko daya makka ta lam yakun fiha nifaqun domin a makka ba a taba samun munafinci ba bal kana khilafuhu sai dai akasin munafinci shine ainihin taqiyya wadda Allah ya yarda da ita abinda ake nufi da taqiyya anan shine mu'mini ya samu kanshi a tsakanin kafirai kuma yana jin tsoron lafiyar shi da ran shi da imanin shi to sai ya rinka ɓoye imanin shi yana bayyana kafirci to kaga wannan sabanin munafinci ne to an ta samun irin haka a makka shine akwai mumine da dama da suka dade da imani amma suna bayyana kafirci suna ainihin ɓoye imaninsu ba don komi ba domin a nan kafirci yake da ƙarfi faƙad kana minan nasi man yuzhirul kufra mustakrihan daga cikin mutane wato sahabban annabi akwai waɗanda zaman su a makka sun rinka bayyana kafirci a halin an tursasa su ba za su iya bayyana imaninsu ba wa huwa fil batini mu'min amma a cikin zuciyar shi mu'mini ne an rinka samun irin wannan ba tattaunawa ta biyu da malam yake jan hankalinka ita ce annan nifaqa alamatun min alamati quwwati hadha ad-din duk inda kaga ana munafinci to wannan munafinci alama ce daga cikin alamar musuluncin nan da muke yi yayi ƙarfi domin idan har ya zama musulunci yayi ƙarfi ana tsoron shi to shine ba za a iya mishi fito na fito ba sai dai ainihin a rinka yi a fakaice don haka fanifakuhu natijatu khashiyatihim quwwatal muslimina wannan munafincin nasu ya biyo bayan tsoro da suke na cewa musulmi suna da ƙarfi wa inda ba'fil muslimin a inda ya zama kuwa musulmi suna da rauni yujahiru kullum bi mabda'i zaka ga kowane kafiri yana bayyana yana bayyana manufashi wa aqidatihi da kuma ainihin aqidashi a makka kafirai kowa ya bayyana manufashi da aqidashi babu wata kalma kwaya ɗaya. wadda ainihin suke so su faɗi game da Allah ko game da musulunci ko game da manzon Allah da basu aikata ba babu wani mugun aiki da suke so su yi wa annabi ko kwaya ɗaya wanda suka yi shi a ɓoye komai a bayyana suke yi amma a madina da ya zan musulunci ya yi ƙarfi to sai zan duk abin da suke suna yi ta bayan fage ne ta'un fa awwalu man sha'in nifaq fil madina malam ya ce to don haka farkon inda munafinci ya fara tasowa a madina ne ba da ghazwati badrin bayan yakin badar wantisarar musulmin al-kabir alal mushrikina da kuma ainihin nasarar da musulmi suka samu mai girma akan ainihin mushrikai bayan da aka dawo madina kun san anan an yakin uhud an kuma yakin badar to tun daga wannan yaƙi na badar sai musulmi suka samu ƙarfi da izza suka firgita duk wanda ba su ba to shi kenan sai ya zama yanzu duk wanda ke son ya ci mutuncin musulunci sai dai ya rinka shan fanya amma ba zai iya tahowa kai tsaye kamar yadda aka rinka a makka ba sa'u annal na akhtaru sinfin alal musulmi. ka sani da cewa daga cikin dukkanin nau'ukan mutanen da ke da hadari ga musulmi to munafikai su ne suka fi kowa hadari ga musulmi li'annal muslimina la yu'tauna fi mu'zami ma yusibuhum min ash-sharri illa min qibali munafiqina saboda musulmi mafi yawancin masifa da sharri da ke samun su to ba sa iya zuwar musu sai ta hanyar waɗanda suke munafikai ne shine waɗanda ke tare da su amma waɗanda ba sa tare da su ba su da wata kafa da za su iya shigowa su yi wa musulunci makirci ta cikin gida ba su da wata kafa da za su iya shigo da wani wanda ike a wajen musulunci ainihin ya shigo cikin musulunci wa musulunci barna amma su da suke cikin musulmi ana komai da su to su ne in sun so su cutar da musulunci kai tsaye za su iya su ne za su iya shigo da wani wanda yake ba musulmi ba ya shigo ya ainihin cutar da addinin musulunci jimun tarihul munafiqina fi ahdin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shahidun ala ta'amurihim ma'al yahudi wa ma'a mushiriki makka tarihin ainihin wato munafikai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama idan ka dube ainihin yadda munafikai suka rinka ainihin munanan ayyuka a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama shahidun ala ta'amurihim ma'al yahud yana shaida akan cewa suna hada kai da yahudawa ne wa ma'a mushriki makka kuma suna hada kai da mushrikan makka ne ala harbil muslimina akan yaƙar musulmi wa muhawalatil qada'i alaihim da kuma kokarin karar da musulmi wato in ka dubi irin abubuwan da munafukai suke kai ka san wannan ya fi karfin tunaninsu da kuma irin tsarinsu babu shakka akwai hannun yahudawa akwai kuma hannun mushirikan makka kenan ane maka ishara a duk inda ka ga munafukan zamaninku suna cutar da ku to akwai wata gamayyar kai da suka yi da wasu waɗanda suke yahudawa ne ko kuma wasu mushirikai jimun ko kuma ha الحديث عن المنافقين في القرآن ورد في سبع عشر سورة من السور المدنية البالغ عددها ثلاثين سورة تقريبا malam yace dangane da zance da Allah ya rinka yi game da munafikai a cikin alkur'ani Allah ya yi maganar munafikai a cikin surori goma sha bakwai daga cikin surorin madina waɗanda idan ka bi ka tattara waɗannan jiran giyar ayoyin ɗaya bayan ɗaya za ka ga kusan aya talatin Allah maɗaukakin sarki ya amfani da su wajen magana dangane da munafukai ɗaya sura ainihin wato <coughs> sura talatin Allah maɗaukakin sarki ya magana ko kuma surori talatin Allah ya magana dangane da munafukai kha'un annal munafiqina da'imul qalaq sai dai kuma ka sani duk wannan irin abin da munafikai suka yi ko kuma suke yi to dindindin suna cikin razana wal khawf da kuma tsoro qulubuhum khaliya min al ikhlas saboda zukatansu babu tsarki a ciki a'maluhum tantawi ala niyyatin khabisa ayyukansu suna tattare da niyya ce mummuna kullama hatafa mru'un duk lokacin da wani ya ainihin yi wata yekuwa zannu annahu yahtifu diddahum sai su dauka cewa asirin su zai tona <coughs> wato anan malam yana amfani da waɗannan surori ne da ya fara maka isharar cewa bayanin munafukai ya zo ya fara kawo maka daga cikin irin siffofinsu kullum suna cikin tsoro da fargaba ba dan kuma ba saboda kullun suna cikin shirya wa wani sharri to abinda kullun suke tunani su ma yana can yana tunanin yi musu sharri kullun suna cikin wa wasu sharri da makirci abinda suke tunani in makircin bai kama waɗancan da suke nufi ba zai iya dawowa a kansu to sa'an nan kuma duk abin da suke babu Allah a cikin zuciyarsu sa'an nan kuma ba da gaske suke yi ba sannan duk wani aiki da kaga suna aikatawa to yana ɗauke da wata mummunan niyya don haka duk wata yekuwa da aka yi sai su razana ɗauka cewa su ake ƙoƙarin tonawa asiri ya Allah ta'ala anhu ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi game da su ya ce ya sabo na kulla hatin alaihim duk wata yekuwa da aka yi sai su ɗauka cewa da su ake su za a tonawa asiri a aqabaha bi kalimatin muhimma sa'annan sai Allah ya biyo bayan wannan zance da wata magana mai matukar muhimmanci tu'rihim qala wadda yake za ta tsiraitar da su za ta tona musu asiri qala ta'ala Allah ce, humul adu su ne asalin munafukai. fahzarhum ku yi taka tsantsan da su qatalahumullah Allah ya tsine musu albarka anna yu'faku ta yaya ake kawar da su daga hanyar gaskiya bayan ga hanya wadda take ita ce a barbi ma'ana waɗannan mutanen munafukai su ne tsantsar makiya idan kuna neman makiya don haka ku yi taka tsantsan da su sai Allah ya tsine musu albarka yana mamakin ta ya ake ga gaskiya amma sai ainihin su kauce mata dalun وصفهم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين ابن القيم الله sarki ya ji ƙanshi. ya siffanta su a cikin littafin shi mai suna madarijus salikin faqala yake cewa awwalan likullin minhu wajhan kowanne ɗaya daga cikin munafikai fuska biyu yake da ita wajhun yalqa bihi almu'minina yana da fuskar da yake haɗuwa da mu'mine da ita wa wajhun yanqalibu bihi ila ikhwanihi almulhidina da kuma daya fuskar wadda yake fuskanta 'yan uwan shi yan ta'adda walahu lisanan sannan harshe biyu duk munafiki yake da su <coughs> ahaduhuma daya daga ciki yiqako yuqbiluhu bi zahirihi almuslimuna daya daga cikin ainihin wato harsunan da zahirin shi ainihin wato musulmi suke fuskanta shi yake fuskanta su wal akhar ɗaya harshen kuma yutarjimu lahu an sirrihil maknun shi kuma yana fassara ɓoyayyen sirrin shi wato yana da harsuna biyu harshen shi na ɗaya da shi ne yake tinkara musulmi da shi ne musulmi suke tinkara shi ake maganganu na musulunci da maganganu na taimakon addini ɗaya harshen kuma da shi yake fuskanta yan uwan shi munafukai da kafirai wanda wannan harshen shi ne yake fassara asalin sirrin shi da yake boyewa na kafirci Allah ya ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna duk da iqtibasi ne irin wannan ba sai ka ce Allah ya ce ba kai tsaye sai ka karanta sai ka ainihin <coughs> fassara ma'ana malam yana cikin zance ne sai yanko aya alqur'ani sai ya cika ya cika zancen da shi cewa yake wal yutar yutarjimu lahu an sirrihi al maknun ɗaya harshen da shi yake fassara sirrin shi boyayye wa idza laqul ladina amanu qalu amanna munafiqai idan suka hadu da mu'minai sai su ce ai mu ma mun yi imani wa idza khalau ila shayatinihim idan suka koma suka kebe da waɗannan shaidanu nasu qalu inna ma'akum sai su ce muna tare da ku innama nahnu mustahzi'un da kuke ganin mu tare da suwana da suwane izgilanci muke musu kawai wannan tana daga cikin siffa ta ainihin munafukai ina fata an gani shi yasa nake fatan duk wanda yake sauraron wannan karatun ya koma ya saurari ainihin karatun da muka kafin wannan sannan kuma ya saurari karatunmu na ƙarshe na littafin fatwal hamawiyatul kubra ta ibnu taymiya musamman ku matasa da kuke 'yan bana bakwai duk wanda ya ganka ka taso sai ya taho wurinka ai shi ma ahlus sunna ne ai shi ma salafiya ne ai shi ma kaza ai shi ma kaza ai shi ma kaza na'am abin da ya bayyana maka kenan amma ka fahimci alamomi na munafinci tare da shi Allah madaukakin sarki me yace fahzarhum sai kai taka tsantsan da shi har sai lokacin tona asirin shi karara yi ba ranar farko ake tona asirin shi ba a'a ku zuba ku tafi tare ka ci gaba da duban yadda ike takun shi to daga wannan lokacin ne in Allah ya nufi ya tona asirin shi a hannunka Allah ya tona asirin shi a hannunka in kuma ba a hannunka ba ko ta ina dai Allah madaukakin sarki baya barin munafukai su munafinci su sha duk inda aka komai daren daɗaya sai Allah ya tona asirin su ka dai da suke in sun haɗu da muminai su ce su muminai ne in suka haɗu da waɗannan shaidanu nasu da ke ingiza su ce ai dama tare suke da su kawai ana ganin su can ne tare da ku wai a matsayin su ne muku izgilanci to matasan ahalus sunna sai ku rinka lura da ire-iren waɗannan suwane ne suke fada da ku suwa ne suke fada da aƙidar ku suwa ne suke fada da da'awar ku amma wata ran zaka haɗu da shi a wata munasaba a inda za ka ji shi da kalmomi waɗanda suke masu daɗi to yanzu ya maka magana da ɗaya harshen ne da ibn al ya faɗi a lokacin da zai koma wurin waɗancan kuma da suke wancan makirci sai kuma ya koma yana magana da su da ɗaya harshen wanda ba da irin shi ya magana da kai ba fuska biyu harshe biyu munafiki kenan saniyan na biyu na daga cikin abubuwan da ibnul qayyim yake faɗi dangane da su ainihin munafikai bayan da yace suna da fuska biyu suna da harshe biyu sai yace yatarabbasuna dawa'ira bi ahli sunnati wal qur'an kullun suna fatan bala'i ya sauka ga ahli sunna kullun suna fatan bala'i ya sauka ga masu aiki da alqur'ani fa in kana lahum fathun min Allah idan ahalis sunna suka samu wata nasara daga Allah wannan nasara ta sarauta ce ta ɗaukaka ilimi ce ta ɗaukaka jama'a ce nasara ce wadda ta zama ta dukiya ko ta wani abu na rayuwar duniya kalu sai ka ji waɗannan munafukai suna cewa alam na kun ma'akum yau ba tare muke da ku ba ai da mu fara da wannan? ku lura da waɗannan abubuwan da kyau abin da ya sa ina tausaya wa ustazai galibi waɗanda ake cewa ɗaliban ahalis sunna ina mai bakin cikin in ce suna ɗaya daga cikin waɗanda aka rena hankalinsu kuma so da dama waɗanda ke rena hankalin nasu suke samun su a mafi ɗaukakar inda suke zatansu su yi wasa da hankalinku kuma ku kuma ku iya gaskata abin da suke faɗi ɗin a aikace ma'ana ganinka yake wawa ne baka iya hada daya da biyu ta zama uku saboda yana ganin baka zuwa ko ina yana ganin baka iya browsing internet yana ganin baka iya sauraron tashoshin rediyo yana ganin baka zuwa kasuwa baka aikin gwamnati baka ko ina daga masallaci sai gida daga makaranta sai aji dan haka sai yake rena ka sai yake ganin zai yi wasa da hankalinka kawai saboda azumi in ya kama zai kawo muku geron kunu in kun zo kuna ginin masallaci zai kawo muku bulo guda dubu wannan wai ku a wurinku sai fassara muku yo ai yana tare da ku annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kullum aka aje kujerar shi zai wa'azi ko zai yi karatu wannan shugaban munafikai abdullahi sai ya miƙe ya yi wa annabi kirari ya yi wa annabi salati ya girmama shi ya kamba ma shi shi annabi ya san munafiki ne bai rudu da shi ba da hamza ya rasu hankalin annabi ya tashi a lokacin duk wanda zai nuna wa annabi wata bajinta a lokacin zai nuna likafan ya kawo mai tsada da daraja ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bai sa annabi ya ci gaba da kallon a wannan tare muke a da'awa ba yana na annabi yana kallon shi ne kawai ku yanzu da wani ya sai muku fili kun gina masallaci shikenan sai ku yi ta mishi salati muna tarewa markaz asalin markaz kudus wannan dan karamin masallacin wani ya siyo lasifikoki da amplifier ya aiko ya ka ce wai a mishi addu'a na ce a dan Allah ya yi ya je shi da Allah ba dan Allah ya bai zai kwashe abin shi yau kusan shekara ashirin kenan ne wannan maganar haka haka ustazai suke duk inda ka same su duk garin da muka je wa'azi daga wani ya gina musu masal sai su ah, ahlus sunna ne ai salafiya ne malai yana daga cikin almajiran ka ba sai in kalli wannan magana ko ita ta sallabe mishi adala wannan maganar ita ta sa daga ran nan bai halatta a sake karban wani magana ma daga gare shi bi mujarradin wanda ya gina maka masallaci ko makaranta ko wanda ya dauki kujerar hajji ya baka ko wanda ya neman maka admission a jami'a ko ya neman maka aiki a gwamnati bi mujarrabin haka shine za a sa ka gane cewa wannan tare yake da mu ɗari bisa ɗari baka san da awar salafiya ba baka san da awar sunna ba kai dan bana bakwai ne kai a hankali za a iya ruguza musulmi ahli sunna salafiyuna ta hanyar shashancinka ku fahimta da kyau jama'a kun ji dai irin abubuwan da abdullahi din nan yayi amma duk da haka annabi yana kallon shi a mai munafiki ina fata an gane irin waɗannan abubuwan suke muku a yanzu ka gama jam sai karbi takardunka sai sa maka university shikenan sai kai ta cewa ahli sunna ne a madalla ka mai da shi ka tsaya kawai a wannan musulmi ne alhamdulillah Allah ya saka mishi da alheri shikenan amma ahli sunna salafi kai baka san salafiyuna ba wallahi haka duk inda muka je gashi nan kun je gari wa'azi a suna ɗasa da gwamna gwamna ya kawo kujerun hajji guda bakwai ya ba su shike ne sai ce ai wannan gwamnan ahlus sunna ne ahlus sunna ne salafiya ne ba sai in ji haushin mutum wannan bai san ahlus sunna ba wannan kai daga an yi maka abin duniya kawai shikenan salafiya kenan a duk duniya yau akwai waɗanda suka fi kiristoci aiki na is'af aikin taimakawa da kawo agaji duk duniya ba wanda ya kai su balle ya fi su wannan mai da su suna suna salafiyuna ku duba da kyau ku gani duk inda aka rasa asibiti za su je su yi asibiti za su je su yi kaza za su yi kaza da an yi wani abin za ka ga sun har aka wayi gari yau duk wata alama ta asibiti ko alama ta isa'af ta kai ɗauki sai ta zama alama ce wadda ta samo asali daga addinansu ko kaga cross ko ga wata ko ga ja ko wani abu duk wannan addinin su ne saboda me saboda su suka wuce gaba wajen yin waɗannan wannan ya mai da su sun zama musulmi to musulmi ku natsu musamman ɗalibai ahali suna ku lura da kyau kai abin da kake cewa to ai in ya zama malam ya san waɗannan munafukai ne to ya fito ya tona asirinsu mana a ya nuna shi kuma malam ba salafi ne kenan yadda annabi ya tafi da su haka ake tafiya da su wannan yadda ake tafiya da su din shi yake fassara maka alqur'ani din kenan humul adu fahdharhu su ne makiya ku dauke su makiya amma ku yi taka tsantsan haka Allah ya ce ku yi taka tsantsan haka annabi ya ta tafiya da su sai in ta kama ne sai dan taka musu birki sai in ta kama ne sai dan abin nan haka haka aka ta zama da su saboda akwai abubuwa kuma na diplomasiya wadda kai mai yiwa ba za ka iya fahimta ba Shi ne kai abin da kake gani a tona asirinsu shi kuma annabi yana kallon from the diplomatic point of view idan aka dubi abin ga waɗanda ke wajen musulunci sai suka ga yanzu kama ubayu ɗan ka'ab um, abdullahi ɗan ubayu ɗan salul an kore shi daga musulunci an kama shi an kashe shi sai ce a ah, to kai ka dubi wani ma malami ne don gashi da don gajejen gemu ga nadi ga alkyabba ga ɗagaggen wando in aka ajiye wa annabi kujera zai wa'azi ya zo ya salati ya girmama annabi ya jinjina annabi sai aka ji annabi ya kore shi ya ce tafi ka ba mu guri tafi kaza kaza tafi kaza kaza me kuke tunanin waɗanda ba su shigo musulunci ba sai su ce to kun gani sai ka shiga ma ka zama babban mutum sai su kore ka gashi nan an yi wa wani saboda haka annabi ya kyale su mun sha ji a baya in an ce ya yayi kaza sai ya ce la hatta la yuqala inna muhammadan kutulu ashabahu ce ba za mu kashe su ba domin ku ne kuka san munafiki ne amma wanda ke waje shi abinda da yake gani sahabi ne to sai a koma na cewa muhammad yana kashe sahabban shi babu wanda ya fi annabi sallallahu alaihi wa sallama managing leadership management of leadership annabi sallallahu alaihi sallama shi yake iya lirita shugabancin jama'a da ya ,yayi kamata a tafiyar ko kowaɗanne irin jama'a manzan Allah ya iya zama da su to idan kai da gaske salafi ne ba wai aya za ka duba to ai wannan ya kafurta to ai wannan kalmar da ya faɗa kaza ne na'am a cikin almajiran annabi akwai irinka su ne su umar ce da'ani adribu unqahu sai manzo Allah ya ce la kyale shi wannan tunanin na Umar to ba daidai bane fatawar manzon Allah ta a kyale shi din ita ce daidai to amma kai da Umar da makamantan ku abinda kuke hadawa wannan ya zama kafiri to me ake kafiri a kashe shi to a kashe shi to ba haka annabi ya fassara ba don haka in aka ɗauki mataki saɓanin irin na annabi an saba ma sunna da haka duk yadda za a yi sai a tsaya a dubi yaya annabi ya gudana da su haka kuma za ku gudana da su jama'a kuna fahimta shi yasa kullum muke cewa salafiyanci ba wai cikin aqida ko manhaji ko fiqhu ba salafiyanci hatta cikin da'awa hatta cikin wa'azi hatta cikin mu'amala da jama'a gaba daya sai ka dubi yaya annabi yayi da iri kaza kar ka dauko hadisin kawai kai ka dube shi sai ka fasara sai ka ga a ah, mas'alar da hadisin yake magana a kanta da annabi ya samu kanshi a irin irinta yayayai to yadda ya ita ce fassarar wannan hadisin in kai wata fassara sabanin haka to ka zama mubtadi ka zama dan bid'a shi yasa kullun nake gaya mana cewa na'am koyan alqur'ani wani abu ne daban to sa'annan kuma aiki da alkur'ani da sunna a bisa fahimta da fassara irin ta annabi wani karatu ne daban mai zaman kanshi wanda ya fi wancan na farkon wahala domin wannan na biyun shi zai kwalifayin ɗinka ka tabbata wato shi zai tabbatar da kai ka cancanci a ce maka salafi amma karatun farko ba zai cancantar da kai ka zama salafi ba ka iya karanta alkur'ani ka iya karanta hadisi ka iya fassarawa da fassarar kanka to amma ya za ka iya ɗauko wannan hadisin ya za ka dubi halin da annabi ya samu kanshi a ƙarƙashin irin wannan matsalar to yaya annabi yayi yi to kai kuma yaya za ka yi to wannan shi ya fi na farkon wahala sai yasa ku saurari kasar ɗina na ƙarshe karshe da muka karatun sunan nasa'i sai da na kawo cewa duk duniya babu waɗanda suka fi kowa auna yanayi irin ahalus sunna salafiyun duk abin da zai faru sai su dubi yaya wannan mun yi magana akan wannan mutum da ya shigo masallaci ana zazzaune ya zo ya samu wata kwana ya tsula fitsari me sahabbai so gani masallaci ɗakin Allah ka zo ka yi fitsari wannan reni ne sai suka tashi za su da kai iya abin da suka fahimta kenan fahimta su ba daidai bace sai annabi ya ce ku rabu da shi da ya karasa fitsarin sai annabi ya umarce su suka zo suka zuba ruwa shikenan sai annabi bai waiwai wannan mutum akan abin da ya shafi wannan ainihin matsala ta fitsari ba annabi ya ci gaba da wa'azin shi mutumin ne da kanshi da ya saurari wa'azi ya gamsu ya musulunta ya zo yana addu'a ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin nuna mishi ai ga abin da yasa aka yi masallaci gashi gashi gashi gashi to kaga wannan fassarar ta irin wannan halin ko to haka annabi yayi ta eh to haka kuma sai nace inda wani zai shigo masallacin ku sai ku lura wannan da ya shigo ya shigo ne don tsogala to wannan ne za a yi mishi waccan fatawa ta sahabbai to amma a'a wannan ba kauye ne ba gidaje ne ko a ƙauyensu ana tare a cikin mutane haka zai iya tsugunawa can gefe har ka ga yana duban wai ba a ganin shi dai ko amma fa a cikin jama'an ne sai dan koma gefe guda sai ga yayi fitsari har a ƙauyensu haka ake to sai ka fassara shi da haka sai ka mu'amalance shi haka sai ka ɗauka ba reni bane shi yake kira gidadanci wato yadda ya taso da tunanin gidansu to ko ina in ya je haka zai yi to shi yake tabbatar maka mazaunin ƙauye to kaga sai ka mu'amalance shi haka to amma a'a idan wani ya shigo masallacinku da nufin ya rena ku ya zo ya kashi ko ya fitsari shi kuma sai kuka karanta yanayin sai kuka ga sabanin haka ne shi kuma ba za ku ɗauki fatawar da ke cikin wancan hadisin ba sai ku kama shi sai ku daka shi to kaga ya zama kenan kuna iya fahimtar yanayi wannan sai waɗanda suka goge a cikin ilimi da rayuwa suke iya tantancewa to kuma hanya ɗaya akan haka ita ce bayan kayi karatu ka je ka zauna malamai su koya maka ya ake irin wannan ɗabi'ar kuma wannan yana buƙatar ka ɗauki tsawon lokaci ka nuna tukuna to sannan sai ka ga abubuwan sun zo maka ashe abin yadda kake zato ba haka ake yin shi ba jama'a kuna fahimta da kyau saboda haka kun ga yanzu da annabi bai kashe wannan kafiri munafikin Allah ba shine daidai abin annabi ya din shine daidai ina fata an gani. Allah madaukakin sarki ya taimaka to sa'an nan sai <coughs> wa aqsamu ala zalika billahi jahada aymanihim idan suka karkato zuwa gare ku saboda sun ga kun samu mukami ko kun samu kuɗi ko kun samu ɗaukaka ko kun samu daraja sai ka ga ainihin suna rantsuwa da Allah iya karfin rantsuwarsu cewa wallahi tallahi su tare suke da ku wa in kana li a'da'il kitabi was sunna minan nusra nasibun idan ya zama makiyan qur'ani da sunna sun samu nasara sun samu wata dacewa qalu sai ka ji suna cewa alam ta'lamu anna iqdal ikha bainana ha haka ne muhkamun wa anna nasaba bainana qaribun فيا من يريد معرفتهم خذ صفاتهم من كلام رب العالمين فلا تحتاج بعده دليلا sai ka ji idan suka ga cewa makiyanku sun samu nasara sai ka ji suna cewa alam ta'lamu anna iqad al-ikha bainana muhkam ko shin ba ku san cewa ƙulla yan uwantaka a tsakaninmu kawai wani abu ne tsararre ba wa annan nasaba na qaribun sannan kuma ba ku san cewa nasabar da ke tsakaninmu da ku kusa take ba ma'ana yanzu a daidai lokacin da za su ga ko ahlus sunna kun yi nasara to za su dawo suna rantsuwa iya rantsuwa cewa tare suke da ku a lokacin da za su samu wani yanayi nasara ta juye ga makiyanku kuma fa sai su rinka nuna cewa ai su ƴan uwansu ne ai dangantakar da ke tsakaninsu ta fi ƙarfi ta fi kusanci fiye da dangantakar da ke tsakaninku da su wallahi jama'a ina mai godiya ga Allah da Allah ya raya ni sai da na ga waɗannan abubuwan a rayuwata ta kowane ɓangare jama'a wallahi na daɗe da fara ganin wannan amma mafi kusancin lokacin da zan iya tunawa lokacin da nake lacca a kongo akan duniyar aljanu da shedanu a wannan lokacin jama'a a ko waɗanda suke 'yan anguwarmu ne muciya wallahi da ƙyar suke magana da ni saboda suna ganin su ne suwana su ne isassu kuma suna aiki a nan cikin kongo campus a inda nake wannan lacca duk asabar da lahadi wata rana an zo ofis sai suka ji ana labari kai jiya laccan nan ta yi daɗi kai kaza kaza sai wani cikin waɗannan yan muciyan mu yake cewa ah, wata lacca ah, ai wani albani ne a za a muciya ya zo ya lacca ca wani albani eh ha ba ba albani kare <laughs> Allah kare Allah ce kai ka zo ka ji lacca sai da kyar suka gamsar da shi wata asabar da lahadi sai ya zo lacca zo da babur dina nake towa ba abin da ya shafe nan na da dan Suzuki na fur na na aje babur kawai shikenan har wani yana cewa yanzu wannan yana da abin da zai gaya wannan taron aka fara sai amrun azimu amrun azimu suna mamaki to da ya ji irin yabon da ake da kambama wadda ake sai ce aikani na ne aikani na ne wallahi jama'a a kofar gidan shi ya zauna har kusan karfe goma na dare inda in dawo nake tafiya namu gidan ya tare ni kaga wani sanda ka fara da a wannan ka duba irin wahala da zagi da muka ci a garin nan kaji muka ci wai ni da shi kenan ka duba ɗaukaka yau ka duba mutane kai suke saurare ai ina gaya musu cewa kanina ne kai nace kwarai da gaske kwarai da gaske ka je ka faɗa da ƙarfi ko ina shine duk mun san su humul adu fahdharhu ina fata an gane to haka ake haka ake tafiya da su haka annabi ya tafi da su sallallahu alaihi wa sallam, haka lokacin da muka yi kuɗi haka sai ga ire-iren su din nan waɗanda suke mana makirci su ba su san mun san su tuni ba sai ga irin su sun taho wallahi jama'a hadda rubuto mini takaddu na neman taimakon ginin masallaci da makarantu mutanen da a lokacin ke hana 'ya'yansu da ɗalibansu zuwa sauraron karatuna da wa'azina sai ga su wai yau ni ne guest speaker na buɗe makarantarsu ko masallacinsu saboda ana zaton cewa in na zo budewa ko wa'azin zan ce to ga miliyan kaza na bayar a gina duk waɗannan abubuwa ne da ya kamata ku tsaya ku lura da su amma rashin gogewa a rayuwa sai kaga sun wawantar da kai kai kuma kawawantu to ku natsu da kyau shi yasa babu shiryar da ta kai ta annabi sallallahu alaihi wa sallama balle wadda ta fita annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama malam yake cewa faya man yuridu ma'rifatahum ya wanda ke son sanin munafikai khudh sifatihim min kalami rabbil alamin ga sifofin su ka dauke su kai tsaye daga maganar Allah ubangijin halittu fala tahtaju ba'dahu dalilan bayan ka ji hujjoji da ke tabbatar da siffofin munafikai daga bakin Allah ba wani dalili kuma da ainihin kake bukata an fahimta ya allazina yatarabbasuna bikum ne waɗanda suke sauraron wata musifa ta same ku fa in lakum fathun min Allah idan kuka samu wata nasara daga Allah qalu alam nakum ma'akum ba tare muke da ku ba ai da mu aka fara dawa ai mu na ciki ai keke da keke duk da mu ake wa in kana lil na nasibun idan kafirai su suka samu wani rabo na nasara qalu alam nastahwiz alaikum ha alam nastahwiz alaikum wa namna'akum min almu'minin shin ba mu rinka muku fada ba ba mu rinka fadakar da ku ba ba mu rinka hana ku ku je wurin waɗancan muminai ba fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah Allah da kanshi ya ce kaɗai Allah ne zai hukunci tsakanin ko muminai da munafukai a ranar alkiyama walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila sai dai kuma Allah madaukakin sarki ba zai taba sanya wa wata kafiri wata hanya da zai ainihin ɗaukaka akan mumini ba duk yadda za ku ga sun kai sun komo sun yi makirci sun faɗi sun tashi su ne a ƙasa Allah maɗaukakin sarki ba zai taɓa ɗaukakar su ba jama'a kun ji wannan gaba wadda an ɗauko ta ne gaba ɗaya daga cikin littafin ibnul qayyim madarijus salikina zalun nalhadhu ihtimam alquran alkarim za mu fahimci cewa alkur'ani mai girma yana ba da muhimmanci bi zikri ausafil munafiqina qur'ani yana ba da muhimmanci game da ambatan siffofin munafikai wal i'radi an asma'ihim amma kuma duk da muhimmancin da ya bayar wajen faɗin su, sai ƙur'ani ya kauce bai taɓa faɗin sunan ko kwa ɗaya daga cikinsu ba me yasa wa fi hadha isharatun khafiyya malam yace akwai nuni ne nan a fakaice ila anna hadha nawa min al cewa irin waɗannan mutanen irin waɗannan munafikai ko ya tajaddadu wujuduhu za a ci gaba da samun su za su ta sabuntuwa kowane zamani wa ya tasamma bi asma'in mukhtalifa bi asma'a mukhtalifa sannan za su ta ɗaukan sunaye daban-daban kaji wancan an ce abdullahi ibnu ubay ibnu salul ko to wani kuma zaka iya jin wata ran yawaye gari sunan shi muhammad wata ran zaka iya jin wani lokaci wani ya waye gari ibrahim ko ahmad ko kun fahimta dan haka hikima ce ta Allah maɗaukakin sarki wadda da an ambaci sunayensa a lokacin da waɗannan sifofin da sai a ce to ai Allah ya ce suwana ne dan me zaka zo ka ce suwana ne to amma sai Allah maɗaukakin sarki bai ambaci sunayensu ba sai faɗi su to har duniya ta tashi duk wanda aka ga cewa waɗannan sifofin sun yi intiba'i sun dace da shi sai a ce huwa minhu dan haka fahzarhu kun fahimta jama'a fa'ara da min adami zikirin asma a an yalfita nazaran nas ilal khasa'is da Allah bai ambaci sunayensu ba yana nufin ne ya ja hankalin mutane zuwa ga siffofi almumayyiza waɗanda suka bambantu da su lahum an gane ma'agabdi taraf an asma'ihim wa muhaddadatihim tare da Allah ya kau da kai game da faɗin sunayensu da kuma wasu matsayai nasu karka ɗauka cewa sai a cikin sahabbai ko a zamanin sahabbai karka ɗauka cewa sai a cikin masu kwaɗayin mulki ake samun munafukai a akwai a cikin masu kwaɗayin mulki akwai a cikin masu kwaɗayin malanta akwai a cikin masu kwaɗayin a ce su suka fi kowa iyawa wato Allah bai ce sai a cikin iri kaza banda iri kaza ba Allah bai ce masu sunaye kaza masu sunaye kaza ko a zamani kaza banda zamani kaza ba dan ya zama kawai duk zamanin da ka zo duk wanda kaga yana da wannan siffar idan a cikin malamai ne in a cikin sarakuna ne in a cikin 'yan siyasa ne in a cikin 'yan boko ne duka za a iya samu idan ba ku manta ba wannan yana daga darussan da muka yi a can baya wani lokaci na ce so da dama ana maganar munafukai mutane sai suna ganin kadai ana samun munafukai ne a cikin waɗanda suke son mulki a'a a cikin malamai akwai a cikin 'yan siyasa akwai a cikin matan aure akwai a cikin kowaɗanne irin nau'i na mutane ana iya samun su kai dai abin da ake so kawai ka dubi siffofin da Allah ya faɗi nasu na aiki da na magana ka dubi irin yadda su kada nan su kada can su kai nan su dawo nan su kai nan su dawo nan dubi irin maganganunsu to suwaye kaga cewa maganganunsu da ayyukansu da makircinsu ya dace da irin waɗancan to manta da cewa cikin 'yan siyasa ne manta da cewa cikin malamai ne manta da cewa cikin ahli sunna ne manta da cewa cikin kaza ne domin waɗannan da aka same su a cikin ahli sunna ne na farko suka fita su ne cikin sahabbai ne aka samu waɗannan suka fita na karka taba tunanin cewa da masallacin ku na ahlus sunna ne ko da kungiyar ku ta ahlus sunna ne ko tunda makarantar ku ta ahlus sunna ce ba za a taba samun munafikai din a ciki ba akwai za a iya samu a cikin ma'aikatan gwamnati za a iya samu a cikin yan siyasa za a iya samu a cikin kowaɗanne irin mutane to kaga a da kai da Allah yake nan bai faɗi munafikan zamanin annabi daga cikin kaza sunayensu kaza to wannan Allah yana jan hankalin mu ne cewa suna iya faruwa kuma su samu a cikin kowane nau'i na al'umma don haka humul adu fahdharhum an fahimta ra'ul annal munafiqina kama hadhihi hi awsafuhum ad-dani'a su munafikai kamar yadda waɗannan siffofin su ne siffofin su waɗanda suke siffofi ne na kaskanci fi duniya anan nan duniya falahum aidan addarakul asfali minan nari yawmal qiyama to kuma su ne a ƙarƙashin wuta a rana alkiyama qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ce innal munafiqina fid darakil asfali minan nar munafiqai lallai suna matakalar ƙarshe ta wuta walan tajida lahum nasira fau fau fau ba za ka samu wanda zai cece su ba jama'a kun ji waɗannan su ne siffofinsu a nan duniya ina aka je lahira kuma saboda bakin kafircinsu da ta'annutancinsu ya yi yawa Allah ba zai haɗa su wuri ɗaya da kafirai ba su a can matakala ta ƙasa a can ne za a shirya su sannan sauran kafirai su biyo baya Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to ga maganganun da ainihin muka fara yi malam zai zo fara tattauna mana su malam ya ce al'ashira darasi na goma hikmatun rasuli sallallahu alaihi wa alihi sallama fi adami qatlihi li abdullah ibn hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ta rashin kashe Abdullahi dan Ubai wa qawluhu da kuma manzon Allah da yake fadin cewa idan yatahaddathu nasu anna muhammadan yaqtulu ashabahu yo ai in na kashe shi kuma mutane za su koma suna cewa muhammad ya koma yana kashe jama'ar shi kaga wannan magana da annabi ya faɗi da kuma rashin aikata kisan a aikace wa minhu na'khudhu mashru'iyyata daf'i 'anil ard an fahimta jama'a daga nan za mu fahimci cewa shari'ar musulunci ta shar'anta ture wani bala'in ta hanyar kawar da kai akwai wani bala'in da hanyar da za ku bi ku ture shi ko shine ku kawar da kai game da ɗaukar wani matakin yanzu wannan mataki ne annabi ya kamata ya ɗauka shine ya kashe abdullahi to sai annabi ya kau da kai wajen ɗaukar wannan matakin to yanzu wannan ainihin wato ɗaukar matakin da annabi ya yi sallallahu alaihi wa sallama yana nuna mana kenan shari'ar musulunci ta halatta tun kuɗe wani sharrin wanne ne sharrin za a zo ana zargin musulunci za a zo ana zargin manzon Allah ta hanyar me ta hanyar kau da kai game da wani abun wanda da shi ya fi dacewa annabi yayi amma sai annabi ya kau da kai wannan yana daga cikin policies na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama duk wanda yake aiki da alqur'ani da sunna ya koma yana karanta yaya rayuwar annabi take game da komai kar ka dauki riyadu salihin kawai kana karantawa sai kuma kana bibiyar a ɓangarorin tarihin annabi kuma yaya ike yin kaza misali yanzu ka ɗauki littafin riyadu salihi za ka karanta irin yadda malamin ya kawo falalar kwaɗaitarwa game da azumin nafila game da sallan nafila ha? to ka karanta waɗannan falalolin sai ka tashi kai ta azumin nafila har abada ka ce ba za ka sha ruwa ba sai kai karanta sai ka ji falala sai kai ta kwana sallah har abada to amma inda zaka koma ka binciki kuma yaya tarihin annabi yake game da azumin nafila sai ka ji matar Aisha ta ce ai in ya fara yin azumin nafila kai ka ce ba zai sha ruwa ba idan kuma ya daina yi kai ka ce ba zai sake yi ba to yanzu ka ji shirya annabi kenan kar ya zama har abada baka azumin nafila kar ya zama har abada kuma kullum azumin nafila kake yi to kun ga abin da muke faɗi to in ka tsaya kawai matanin hadisan da ayoyin za ka yi ta karanta ba za ka taɓa fahimtar wannan ba jama'a kuna fahimta yaya annabi yake kaza yaya annabi yake kaza shi yasa nake gaya muku jama'a kowa ya yi ƙoƙarin siyan littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad guzurin lahira game da shiriyar fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam idan mu gama karatun wannan littafin shi za mu shiga insha Allah ina faɗin haka ne saboda na tabbatar da cewa da ikon Allah an kusa karkara karatun wannan littafi nan da ɗan lokaci kaɗan ba dan komi ba <coughs> shi littafin yana ƙoƙarin nuna maka yaya shiriyar annabi take game da komai game da sallah yaya shirya annabi take game da sallah game da azumi yaya shirya annabi take ba wai hadisan annabi kadai ba a'a yaya annabi ya aiki da waɗannan hadisan yaya annabi ya aiki game da waɗannan ayoyin to ina son ku kiyaye ba aiki da ƙur'ani da sunna Allah yake nufin mu yi ba sai aiki da ƙur'ani da sunna irin yadda annabi yayi da haka ya ce wa anzalna ilaykal kitaba wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da qur'ani dan ka bayyana mutane abin da aka saukar musu a cikin hadisin muslim jabir ya ce mun tafi aikin hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallama qur'ani yana sauka amma abin da muka ga annabi ya aikata shi muke yi ba abin da qur'anin ya ce ba abin da jabir yake nufi ke qur'ani na sauka ya ce kaza amma sai mu dubi yaya annabi zai yi je kaka karanta littafin hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallam daidai wannan gabar malam muhammad nasir din albani rahmatullahi alaihi sai ya ce to kaga wannan shi yake nuna ashe qur'ani kadai ka karanta shi baka dubi yaya shari'a annabi take ba to bata za ka yi misali mathematics ko chemistry ko physics sai malami ya zo sai ya kawo tambaya amma sai ya nuna ga irin hanyar da za a bi a bashi amsa sai ka bi wata hanya wanda duk wanda ya san mathematics ko physics ko ɗaya daga cikin waɗannan theories na sciences ya san cewa ba lallai ne hanya ɗaya ake bi a samar da amsar wani ainihin lissafi na kimiyya ba sai malamin ya ce ga hanyar da ya biya ba da ansa kowa ya tsaya ya koyi wannan hanyar kai kuma sai ka tafi sai ka je ka koyi wata hanya wadda ita ma wannan hanyar tana iya kaiwa ga amsar lokacin jarabawa ya zo ka rubuta ka kai ga amsar amma ba ta hanyar da shi malamin ya bayar ba kana tunanin zai baka maki ba zai baka ba wannan fa misali ne na imo-imo mutane wannan misalin da muke muna maganar Allah ya turo da annabi ne su kutun da guda bayan ya turo alkur'ani ya turo da alkur'anin fa ya san akwai larabawa ana karanta suna fahimta amma duk da haka kuma Allah bai yadda su fahimci abin da suka fahimta su yi aiki ba sai yaya annabi ya fassara na haka yadda annabi ya fassara to shine abin da yake daidai to kuma wannan fassarar da annabi ya yi ku kiyaye jama'a ita ce kadai shari'a kuma sunanta kenan na ka dan hodiyo a cikin littafin hidayatul tullabi ila tariqi sawab yace ka sani da cewa duk abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba a kiran shi mazhabi ko ra'ayi ko fassara wani sai dai a kira shi shari'a wadda ta wajaba kowa aka kira shi ya bita idan kun gane wannan menene zai sa a ƙarƙashin wata mas'ala ba za a bincikin menene annabi ya fassara ba kuma menene annabi yake a kai ba komi zai kai mutane a kan wannan ba sai bacewa daga shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa insha Allah ta'ala za mu karanta littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad a inda za a ga yaya shiriya annabi take game da jana'iza yaya shiriya annabi take game da aure yaya shirya annabi take game da ciniki yaya shirya annabi take game da jihadi yaya shirya annabi take game da zamantakewa yaya shirya annabi take game da komai za ka yi mamaki za ka gane cewa tafarkin malaman salaf shi ne kaɗai mafita je ka saurari kaset ɗin da muka yi a makarantar nan muka sanya mishi suna salafiya ita ce mafita Allah maɗaukakin sarki ya taimaka malam yake cewa fal muslimu لا يعرض عرضه للحديث فيه ولو كان القائل مخطئا بل عليه أن يجتنب ما استطاع تلك المواقف التي تجعله عرضة لحديث الناس ما لن يكي فالمسلم لا يعرض عرضه للحديث فيه شي مسلمي baya gabatar da al'amarin shi kawai don zancen da ake a ciki an gane ma'ana ba wai za ka tashi yin kaza ne ka dubi a menene mutane za su ce yaya mutane suke tunani a kai ka dubi menene kai ya dace da abin da kake a kai walau kana alqa'ilu mukhti'an koda ko wanda zai maganar akan ka yana magana ne da kuskure amma kai kana nan ka sa ido akan menene yake faɗi bal alaihi abin abinda yake wajibi akan musulmi an yaji taniba mastata a tilkal mawaƙif. musulmi ya nisanci duk waɗannan irin matsayai allati taj'aluhu urdatan li hadithin nas duk wani matsayi da kasancewa wannan matsayin idan ka ɗauka zai ja maka surutun mutane zai ja maka cece kucen mutane to sai ka tsaya ka dubi wannan matsayin daidai ne to yanzu babu makawa dole ka tsaya a kan shi amma wannan matsayin ba daidai ba ne to wajibi ne ka rabu da shi kenan yanzu kisan abdullahi dan ubayu dan salul banda maganar da mutane za su faɗi da annabi ke gudata shi kan shi kashe shi ɗin a lokacin ba daidai ba ne domin inda daidai ne annabi zai kashe shi amma da ya zama ba daidai ba ne sannan kuma ga irin surutun da mutane za su yi sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nisanci kashe shi wa yushbihu hadha ƙaunar rasuli ko ƙaunar rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama للرجلين لما رأياه في الليل في الطريق ومعه امرأة قال لهما على رسلكما irin wannan yayi kama da wani abu da annabi sallallahu alaihi wa sallama. ya faɗa wasu mutane guda biyu da daddare yana cikin masallaci ɗaya daga cikin matan shi wato safiya ta zo duba shi ko ta zo kawo mishi wata bukata can tsakar dare sai wasu suka zo wucewa sai suka hangi annabi ne da mace a tsakiyar masallaci da daddare sai suka ƙara sauri sai manzan Allah ya ce ala rislikuma ku tsaya Inna ha, hiya safiyatu bintu huyayi mata ta ce safiya yar huyayi فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهم عليهما suka ce subhanallah a'udhu billahi ya manzan Allah kai wannan abu yayi nauyi sai suka ji abin yayi nauyi a kansu ma'ana annabi na zaton zamu zarge shi ne mun gan shi da wata mace eh zaton da annabi yake kenan kuma ba haka ba me yasa da suka gani sai suka ƙara sauri فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ دم مبلغ الدم سيما ذا الله يتي أي شيطان na iya kaiwa cikin jikin mutum duk inda jini yake kaiwa to ka dubi mafi wurin da jini ya fi ko ina ratsawa a cikin jiki ina ne zuciya to shedan na kaiwa hannan kenan shedan na iya juya maka zuciyarka madadin ka yi tunanin matar shi ce ta kawo mai abinci matar ce ta zo ta kawo mishi wani abu matar ce ta zo wata harka sai kawai sai zuciyarka sai shaidan ya lakkana maka cewa wata mace ta zo wurin annabi me ya kawo ta da daddare sai ka ji sake-sake ya fara shiga zuciyarka wa inni khashitu gashi sai annabi ya ce naji tsoro an yaqdhifa kulubi qulubikuma shay'a kada shaidan ya jefa wani abu a cikin zukatanku wannan hadisi bukhari ya ruwaito shi قال ابن حجر رحمه ta'ala تعالى ابن Allah madaukakin sarki ya ji kanshi sai ya ce wa fihi taharruzi an su'iz dhann min wannan yana nuna mutum ya rinka taka tsantsan game da mugun zato duk abin da zai kai amuna na zato gare ka to kai kai taka tsantsan game da wannan abu qala ibnu daqiq al-eid shi ko Ibnu daqiq al-eid cewa yi wa hadha muta'akkadun fi haqqil ulama to musamman malamai musamman malamai duk abin da kasancewa zai ja maka mummunan zato ko mummunan zargi to ka fi kowa tsanantawa wajen nisanta shi to idan ya faru to buɗe wa mutane karka rufe shine abin da annabi ya yi annabi yana da taka tsantsan sallallahu alaihi wasallam to amma wani yanayi ya kama yanzu matar shi ta zo ta same shi a masallaci su kuma sun riga sun gan shi kaga abu ya faru ko madadin annabi ya ce mata koma can duhu koma koma koma ja hijabin ki ja karin ki me kake tunani wannan sai ya ƙara ruruta wutar fitina a zuciyarsu ko sai annabi ya ce ku zo ku zo ku ganta mata ta ce wance yarwa ne ko kun fahimta wannan ma yana daga cikin hadisan da za ka iya gini akan manhaji a salafi wanda duk abin da ya zan zai haifar da wani jayayya da wani duhun kai da wani kaza ko fito da shi sarari nuna musu to kana nuna musu shi kenan ka duba da kyau ka gani abincin da aka kawo maka ka ci in mun tashi karatu nan a gidanka abincin da zaka je ka samu ko kafin ka ci matarka da 'ya'yanka sun fara ci amma kana zuwa da ka zauna sai ka ga yaranka ya zauna yana ta kallon kwana yana ta kallo haka ga yana cewa baba barin matso maka da shi haka ne ko ba haka ba saboda a ɓoye yake to buɗe da ya gani irin nasu ne to amma sai ga to amma tunda an sa kwanan daban ne sai ga kamar ba ɗaya bane zuba mai da ya fara ci sai ga ya gudu to komai ka rinka yin haka duk abu kar ka yi shi a ya fito da shi da ka fito da shi kenan ko ya fahimta shi kuna fahimta jama'a Allah ya taimaka wa man yuqtada bihim malamai da waɗanda ake koyi da su to wajibi ne duk abin da zai haifar da zargi kasi to in kuma suka samu kansu abin ya faru fa to kasu rufe shi ko kun fahimta jama'a karka rufe shi don in ka rufe abin ko kai kokarin rufewa bayan ya faru an gani to a lokacin kuma zargin zai ƙara munana amma an riga an gani to bayyana cewa ai kaza Hassan al-Basri Ghazali ya bada labarin irin wannan ba na manta ba cikin Ihya Ulumuddin yana cikin karantar da dalibai sai ya hangi mahaifiyar shi to shi ya gane ta tana cikin niqabi da hijabi amma ya gane ta da suka je sai ya tsaya a kusa da ita da tsohuwa da budurwa tana cikin niƙabi ba a iya bambancewa galibi wata tsohuwan ma galibi wata ta tsufa sai ga jikinta ya koma kamar na yara haka ne to sai a ga ah, wace ce waccan ta zo wurin malam sai ce mata ta ɗage niƙabinta da suna tsaye da ya lura ana ta ɗan leƙowa haka mala ya yi baƙuwa ne sai ce ta ɗage niƙabin shi kenan tana dan gida ashe mahaifiyar malam ce to yanzu kuma sai manyan malam <laughs> ɗalibai sai aka zo a ah, inna barka da su a lafiya lafiya Allah ya saka da yake haka haka ake na fatan kun gane yawwa mala yace fala yajuzu lahum an yaf'alu fi'lan yujibu suadh zanni bihim kada malamai su aikata abin da zai ja musu mummunan zato wa in kana lahum fihi makhlasun ko da suna da mafita ko da abin yana da fassara su a wurinsu to amma kar su aikata li'anna zalika sababun ila ibtali lintifa'i bi ilmihim saboda aikata wannan abu ko da yake amna akwai mafita ha to zai jawo ainihin rashin amfanuwa da iliminsu ku ɗauki wannan misali an fahimta jama'a wannan misalin da ne da na annabi sallallahu alaihi wasallama da na hasanul basri din nan kyakkyawan misali ne da ya isa ya fassara maka abubuwa da yawa irin waɗannan ko an fahimta jama'a na samu kaina daga wajen shekaru goma da ta wuce har zuwa kafin shekara biyu ko uku da ta gabata a abuja abokan aiki na kaf ban taba aiki da musulmi ko ɗaya ba kuma duk wanda zaka gani a 'yan duniya ma 'yan duniyar duniya ne wani lokacin ma da mata zaka ganmu kuma duk wadda zaka ganta ba musulma dai na ɗaya ba wadda za gani da zani ko siket ma sai wando ta tsuke jins pam sai ga wani lokacin mun dira ma'aikata kaza muna dira sai ka ga wani dan fatuskum ne yana gani sai ce ah, ba ma albani bane sai ce eh shine sai ce ah <laughs> alaga ta wala kai malame jama'a yau kuma kai ne da wasu irin mutane sai ce abokan aiki na ne ah, aiki wannan iri eh. shi ya dauka wa'azi muka zo yi wa'azi da wadannan <laughs> wadannan za su ja baki ne sai in ce mishi injiniyoyi ne mu ga aikin da muke kuma an turo mu wurin nan ne ko kuma mun zo wurin nan neman aiki ne sai ce a ah, to eh lalle kan haka ne algatu mal wallahi na manta ne na taba jin labari a shekara abin nan to shikenan ba abin da baka boye dole ka fito da abin karara wannan misali nake muku tare da wannan misalin fa bai warkar ba jama'a za ku ji ina yawan magana wani malami sirikin abubakar ta fawa balewa doktor ali abubakar doktor ali abubakar allah ya gafarta mishi malami ne kuma alkali ne kuma shine dan najeriya na farko da ya fara samun phd digiri na uku a harshen larabci da adab daga jami'ar bagadada yau kusan shekaru hamsin da ta gabata na daɗe ina karanta littafan shi kuma din neman da nake saboda na ga cewa mutumin bauchi ne ina laliban shi a bauchi ne ashe har ta kai yana da rai ina da rai muna gari ɗaya kusa da kusa a kano amma ban san shi ba duk sanda na tashi neman shi a bauchi nake nema sai bayan da ya rasu da kusan shekara goma sha ran nan kawai sai munasaba ta kama ashe gidana da nake a abuja da gidan wata jika shi katanga daya muke sai wata rana ta wani rubutu a jarida haka sai na ga an sa adres na kusa da gidanmu kuma sai na ji an kira sunanta shine mun fito da safe sai na ce ni ke ce ne kika yi rubutu a jarida ta ce eh to a ran nan ita ma ta samu damar ta magana da ni ce ka ai malam na dade ina jin wa'azinka kullum ina jin kana magana wani kakanmu a Bauchi sai na ce a wa kenan sai ta ce mala abubakar aliyu don ina faɗa muku da sunan ne na yan boko da za ali abubakar abubakar aliyu asalin sunan abubakar aliyu ne amma doktor ali abubakar ake ce ta ce to surikin ta fawa ɓalewa ta ta ce ai kakanta ne na ce masha Allah wallahi jama'a fita nake zan yi gaggawa sai ne fakin da mota na kai shekara sha biyar ina neman shi kuma muna gari ɗaya a kano amma ban san a kano yake zaune ba har sai da Allah ya mishi rasuwa to shi kenan dai sai na ce to da Allah ya za a yi ta sada ni da ‘ya’yan shi waɗanda ina yin wani bincike ne ya sai ta ce a ah, wannan mai sauƙi ne kan ta je ta zauna da su a Bauchi kamar kannan uwarta kenan eh, kun fahimta muka sa lokaci lokaci na taso na iso Bauchi karfe tara na dare na iso muna magana a waya ga gidansu na zo shi kenan sai na ɗauke ta a mota ai wani ustazu a bespa da gudu ya ga albani ya tsaya da mota a kusa da kofar gidansu ah, da gaske shi ne eh sai wannan gata ta fito da gyale yar boko ce ba abin da ya shafe ta hijabi na ruwanta da hijabi tsawon hijabi dako wallahi a guje ni na fahimci haka duk inda muka yana bin har muka je muka tsaya a gidan ta ce gashi nan sai na ga ya zo ya tsaya tana ta duba sai na ce mishi bismillah ce ka san wannan sai ce ya santa na ce ok zo mu shiga da Allah ka raka ni na jin ɗalibi na ne kai ko sai ce kwarai da gaske ana sai muka shiga gida <laughs> aka shiga aka zauna to cikin ƴaƴan shi ashe akwai wanda ya san shi wani ka san ma sai ni sauri sai na amsa na ce ai dalibi na ne wani da ya ce ai kare ne kaza na idan ta gabatar da mu shikenan sai ta tashi sai ta shiga cikin gida muka zauna da shi aka gama komi da komi har daga ƙarshe wala har cikin ɗakin malamin suka ɗauke ni suka shigar da ni da dare kusan sha ɗaya na dare suka ce kaga littafan shi kaga inda yake karatu kaza kaza bayan na taho suka sake zama suka yi taro sai suka yi shawarar cewa da Allah dillita ta fannin na ubansu dinnan sun bani zo in kwashe su shi dinnan shi ya bugo min waya wannan yanzu me zai je faɗi yawa abin ya ga wani abu ne sai ke so ya tabbatar haka ne to gobe akwai shafa labari shuni to amma yanzu kuma me zai je ya faɗi wannan na gaya muku misali ɗaya ne cikin ɗarurrukan misalai in dai Allah ya jarabce ka da malanta ku ji in Allah ya jarabce ka da malanta malanta ba mukami bane ba matsayi bane sai ka je lahira ka haye saboda kowa yana ganin ka a makiyin shi ne ka fito ka ce kaza da yake ba daidai bane to fata yake kai ma ka fada ba daidai ba ku karanta annabi shu'aib a cikin isa annaba da Allah yake jerantowa a cikin suratu yunusa ne ko kalu ya shu'aibu a salatuka Amurka an natruka ma ya da aba'una ha au an naf'ala fi amwalina ma na sha? sallolinka da wa'azozinka addinin naka ne Ya sa duk abin da muke so a dukiyarmu ba za mu yi ba ko kuma sai mu yi abin da kake so daga ƙarshe annabi sha'ib sai wata kalma wadda ita take fassara maka damirin galibi masu sauraron wa'azinka mai annabi sha'ib yake cewa wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an ba fa so nake in hana ku ni in koma ina yi ba in uridu illa al-islah mastata'at gyara nake fata gurgurdan iko na amma kaga me magana shu'aibu take fassara maka suna zargin yana so ya hana su ne shi ya koma ne to duk wanda ya zo yana wa'azi abin da ake mishi tunani kenan so da haka duk inda rashin gaskiya yake za a yi kokarin dora maka duk wani mummunan tunani za a yi kokarin yin shi a kanka to abu na farko karka taimaka wa masu wannan zaton makiyanka ko masoyanka da wani yanayi wanda zai justifying wanda zai tabbatar da abin da suke zato ko suke zargi karka taimaka to amma kuma kakan samu kanka fi halatul ittirar kamar yanzu misalin da ya faru na annabi din nan ka gaya mini abu ne annabi ya tsara ki zo guri na daidai lokacin da suwana za su wuce ba tsarawa akai ba abu ne hassanul basri ya tsara in na ki zo guri na muna cikin karatu kuma ki lullaba fuskarki ki ba abu ne to akwai yanayin da kai kuma zai ritsa ka a ciki baka san yadda aka yi ba sai dai ka ganka a ciki an fahimta jama'a ka je asibiti sai a ce maka je ka zauna a waiting room ka je ka zauna a waiting room kana jiran a zo kanka sai ka ga wannan ya zo ya zauna sai ka ga wannan ta zo ta zauna sai ka ga kafin ka ankara sai zama dukkewa ya kake daga mashayin giya sai mashayin taba sai karuwa ka tafi banki kafin a ciro maka kudin ko kafin ka kai ga kaza sai ka ga nan dama da kai nan wannan nan hagu da kai duk sun kewaye ka ya ka iya yanzu wannan ka samu kanka a wani tsurkuki ne a cikin manhaji na salafiyanci ba za ka je ka daina mu'amala da mutane da kasuwanni da wurare saboda akwai kafirai da fasikai ba babu wannan a manhajinmu shi yasa kullum sai ka ji yan bidi'a suna cewa a ah, yo malamin ku an ganshi a banki an ga malamin ku a cikin kasuwa an ganshi a mota yana a'a haka manhajin yake mutanen da kake cikin su haka za ka yi mu'amala da su amma ijtanib isa'atahu sharrunsu da na wadda suke kai ka nisance ta mun karanto a cikin wannan littafi inda professor zaidu yake cewa annabi ya rayu a cikin garin makka ana kafirci ana shashanci ana duk wata shegantaka amma annabi bai taɓa ƙuntatuwa cewa bari ya bar garin saboda ana yi ba sai malam yake cewa in ka cika cikakken mai imani in ka samu kanka kai ma a yanayin zamantakewa haka haka za ka zauna kuma ba za ka tsargi kanka ba amma kun ga je ka ga irin waɗannan mutane da ake ce musu alarammomi musamman 'yan ƙato daga cikinsu an taɓa samun wani ya zo daga ƙasar katsina irin wannan alaramma ne wai mai karatun ƙur'ani kuma ɗan ƙato. to idan larurar shiga kasuwar sabon gari ta kama shi yana zuwa in aka sauke shi a mota a nan daidai kofar gidan iya sai ka ga ya nan na ɗari gan haka sai ga ya haka haka to sai gan yana shiga yana shiga cikin kasuwa sai ga yana haka walla a lokacin sai muka ɗauka tababbe ne a wai tsabar imani ne tsabar imani ne kada ya taba 'yan duniya annabi sakin jikin shi yake yi saboda haka a irin wannan contemporary nigeria za ka iya shiga ka yi aikin gwamnati za ka iya shiga makarantu ka karantar ko ka kai karatu zaka iya shiga kasuwanni zaka iya shiga duk harkar da suke yi amma abin da ka gaba daidai ba ne kai sai ka kauce ba daidai din ba in ba haka ba ku gaya min da yaya usman ya kuɗi usman ya yi kuɗi a daula islamiyya ne abubakar ya yi kuɗi a daula islamiyya ne ana wannan kazantar amma suke kasuwancin amma su ba za su bi kazantar ba kuma Allah ya azurta su haka yanzu duk barnar da ake a cikin kasuwar ku mahauci ne kai yadi kake siyarwa awo kake yi tela ne kai ko kafinta barnar da masu wannan sana'ar suke yi kar ta hana ka shiga sana'ar ka shiga sana'ar kai kai abin da yake daidai shikenan amma a ce kai sunan teloli ya ɓaci ina ina zan iya yin ɗinki kai sunan masu sai da hatsi ina wai lullul mudaffifin ha'a ya ce kai ina yi duk in ka dubi komai akwai corruption a ciki sai ka ce ba za ka yi ba da ƙarshe shikenan sai ka zo ka dunkule to sai kuma ka fara jin haushin mutane eh sai ka fara jin haushin mutane to don haka ku kiyaye jama'a a tsari na ahalus sunna malami ya yayi kokari yi taka tsantsan ya kuma kiyaye amma yanayin da ya faru to kuma kar ya ɓoye wannan abin ya fayyace shi ya fassara shi na fata an gane na uku kenan wannan ya sa za ka saki jikinka wajen rayuwa amma kane kane taka tsantsan ba za ka ce saboda irin waɗannan gurɓatattun halaye da ta iya yiwa ka samu kanka kuma shi kenan sai ka ce ba za ka rinka rayuwa ba jama'a kuna fahimtar wannan to kun ga duk wannan yana daga cikin nuna da muke cewa sai ka nuna tukuna a cikin wannan tafarki. in ba haka ba abubuwan sai su ta juye maka Allah madaukakin sarki ya taimake mu alhadiyatu Ashira na na'am mala yake cewa a ai mun gama karanta wannan eh, alhadiyatu ashara hikmatu rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama fi ishghalin nasi an alhadith fi hadhihi almaqala التي قالها عبد الله بن أبي حيث جد بالسير حتى تعب الناس ثم شغلوهم بالنوم عن الحديث في هذا الموضوع الذي يريد الرسول صلى, الرسول صلى الله عليه وسلم صرفهم عن الحديث فيه كنتنا مغانا نند عينهم عبد الله بن أبي يفديت game da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kun la in raja'na ila madinati, san min kalbak kaza kaza idan ya faɗi munanan maganganu akan annabi sai abu zai zama hayaniya da hargowa da rudani kun tuna waɗannan maganganu malam yake cewa in ba ku manta ba a daidai wannan wurin da annabi ya zo ya ga hayaniya ce hayaniya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya shagaltar da mutane cewa a ci gaba da tafiya dan a lokacin da an ci gaba da zama zama da hutu da cin abinci shi yake kawo tsegumi amma an gaji da tafiya an zo an dan yada zango ana yada zango sai ga wani tsegumi ya fara yaduwa in aka ci gaba da zama wannan tsegumi zai ci gaba amma menene abin yi sai annabi ya shagaltar da mutane ta hanyar mai ta hanyar aka ci gaba da tafiya shine mala yace hikmatur rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ishghalin nasi anil hadisi fi hadhihi al maqala hikimar manzon Allah wajen shagaltar da mutane game da zance ci gaba da tattaunawa game da wannan magana allati qalaha abdullahi ibn ubay wadda abdullahi dan ubay ya faɗi haisu jadda bisair a lokacin da annabi ya ja su aka ci gabar tafiya gadan-gadan hatta ta iban nas har mutane suka gaji da tafiya sun mashagaluhun bin naumi anil hadisi ana isa kuma sun mashugilu bin naumi anil hadis sa'annan sai kuma aka shagaltar da su da bacci da aka isa inda za a tsaya kuma an riga an gaji ana zuwa kowa na yadda da kashi kawai sai ya langabe waccan maganar fa an riga an manta ta saboda an tafiyu an gaji fi hadhal mawdu a ƙarƙashin wannan matsala allazi yuridu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama sarfuhum anil hadisi fihi wadda manzon Allah yake nufin ya kawar da su a kanta kun gane wannan hikimar jama'a an yi tsegumi ne sai abin zai zama rikici a tsakanin sahabbai kuma dama tsegumin wancan munafikin ya yi shi ne don ya haɗa fitina a tsakaninsu kuma sai annabi ya ga fitina za ta faru sai ya ce to a tashi a tafi a tashi a tafi aka yi tafiya aka gaji tulus ana isa kuma sai aka ce kowa ya kwanta shi kenan an tashi bacci yanzu duk an manta da magana wannan hikima ce daga cikin hikimomin annabi sallallahu alaihi wa sallam. ko kun fahimta jama'a ire-iren waɗannan hikimomin jama'a shine ainihin muka yi a nan lokacin da sojoji ne ko 'yan boko haram ne ko duka ne suka zo suka buga bom kusa da makarantar nan tamu ina cikin makarantar nan ina rufe get da hannuna fa wani ya bugo man waya wai an jefa bom a cikin makarantar ku nace a yace gashi an sa a facebook sai nace karya ne kana ina na ce yanzu nan gani nan da kwado a hannuna ina rufe makarantar ba abin da ya faru nace ba abin da ya faru kafin ka ce wani duk duniya ta ɗauka bbc cnn ko ina a intanet tashi gari sai na ce a zo a fara karatu su di yara suka dawo duk wanda ya taho sai zo sai samu ana karatu sai kuma a an shagaltar da mutane amma da an zo an samu wurin a rufe shuru to sai a ce wai ya ake ciki sai ga ana lekowa amma wuri ga shi a bude wata da ta zo daga kaduna an je an buga kanta ba fa bbc ce ta labarin ba voa ce ta labarin amma ka san shi dan arewa duk abin da ya ji da hausa daga ƙasa waje to bbc ce tun daga can ƙasa take tsalle tana bbc kun ji kunya allah ya isa bbc kun ji kunya zai ce ku buɗe mata ta shigo <laughs> wani ya rugo a guje ya zo neman yan shi yana zuwa sai rankwasa kofa ita ta bude gida ma sai rungume ta ah, aka ce kin mutu ta ce a babu mutu ba to shikenan kafin ranar litinin kwana biyu da abin shikenan abin ya abin nan amma da an ce to shikenan sakamakon haka an ba da hutun makaranta ah an ba da hutun makaranta eh to shikenan akwai matsala ke to sai kun rinka yi da hankali fa sai kun rinka yi da taka tsantsan sai kun lura in ba haka ba kawai don ku dubi wani abu kawai sai ku ce kaza to shi kenan kun raka su kenan don haka akwai yanayi da yawa sai kun shagaltar da mutane game da al'amura irin haka jama'a kuna fahimta waɗannan abubuwa Allah maɗaukakin sarki ya taimaka nan ce gaba da ya kamata a saurara insha Allah domin gaba ta biyu na ga tana da ɗan tsawo kuma tana da alaka da waɗanda ainihin za su biyo bayan insha Allah Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu na'am to za mu saurara muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah